Kalangu, Masu sauraro barkamu da yau Alhamis tara ga watan Afrilu 2020 ga kanun labarin. Difa ba ta samu ko mutum ɗaya ba da ya kamu da cutar coronavirus. don haka mahukuntan jihar suke ta ƙoƙarin yawaita rigakahi an girka kwamitin kulawa da dama cikin bayani a cikin shirin mazamna garin tamalaulau jihar tilaberi kusan iyaka da kasar mali a jiya wani gungun mutane dauke da makamai da ba a tantance ba sun ba su wa'adin lokaci na su bar garin za ku ji shaidar wani mazamnin garin. A shafin rahoton musamman na shirin yau za ku samu masaniya kan wani littafi mai shaidar waiwaye ga rayuwar mushan ƙauye da Idi Isa Tondi ya rubuta. Sashen Hausa Studio Kalangu ke sauraro Ɗantani Muhammad Gungu ke gabatar muku labarun bari mu soma da yanayin cutar coronavirus. Ƙasar Nijar ta ƙididdige sabbin halayen kamuwa da cutar coronavirus 64 da aka tabbatar. Akwai hali guda da aka samu a cikin jihar Tilaberi guda kuma a cikin jihar Tawa. A rawaitar sanarwar harabar ministan kiwon lafiya halaye ne da binciken ranakun hudu biyar da shida ga watan Afril suka bayyana. da sakamakon ya fito ranar 8 ga watan Afril 2020. Zuwa yau, mutum 342 suka kamu da cutar, a cikinsu 303 na bisa aikin warkarwa, 28 sun samu waraka, 11 sun rasu. Harabar ministan kiwon lafiya ta nuna cewar kuma wanda suka kamun ana nan ana ɗawainiyar kiwon lafiyarsu kuma tana cikin daidaito. Karto arba'in na sabulu kayan wankin hannuwa arba'in da wasu sinadaran tsafta taimakon da kwamin ɗin karkarar gazar, jihar Tilaberi ta baiwa cibiyoyin kiwon lafiyan da ke cikin hukuncinta domin kokowa da barazanar da bazuwar allubar coronavirus. A ranar Talata aka yi sabgar bada wa'annan taimakon ga shugabannin asibitin ballai yara. Ga jawabin da shugaban tawagar jagorancin musamman ta gazar ya yi. Shirin ko ta kwana ne muka runguma. Mary ta shirya ma jama'a kayan aiki tunda mun san cewa a yau a bangaren kiwon lahiya gidajen asibiti su ne ke kula da wannan al'amarin. Daga CSE zuwa Casa de Sante za mu kai wannan kayan na wanke hannu wanda suka hada da robar tare ruwa wadda ake zuba ruwan a ciki da kuma dan karhen da ake dorawa tare da sabili. A ganin mu wanda za mu kai ma wannan kayan su ne za su rinka wayar ma jama'a kai domin wurare ne wanda jama'a ke taruwa. A gaidawa Usman da fasara, kamar a jihar Agadez, jihar Difa ba ta samu mutum ko ɗaya ba da ya kamu da cutar coronavirus domin girka shimge ga duk wani kamancin da zai iya zowa ma'aikatan kiwon lafiya na gadan-gadan ga girkin matakan rigakahi daraktan ma'aikatar gaban mata da kariyar yara madam hassan cima Tama Lawan Bukar ƙarin bayani. An girka kwamitoci a bangaren ma'aikatar jiha ta kiwon lahiya sai dai kash an manta da damawa da masu kula da kariyar yara. Kamar yadda kuka sani ciwon na COVID-19 ya sa an rufe makarantu sai aka ce ma uwaye su kula da yaran nasu. Duk da cewar ba a kai fannin killacewa ba ko da yake hakan na iya faruwa. Kamar yadda a rikici ko wani tashin hankali zai iya kasancewa a wajen yaran. A gani na ya kamata kwamitocin su lura da shawarwarin na ma'aikatan da ke kula da kariyar yara don kauce ma ire-iren wannan halayen haka zalika a gani na yaƙi da cutar ta coronavirus kamar misali yaƙi ne da cutar sida ya shahi kowa da kowa ba na manya kaɗai ba ne ya shahi mata da yara ya kamata a dama da mu a cikin tsarin na shawo kan wannan cutar. Sanar da ma'aikatan kiwon lafiya da 'yan malati a kan damuwar da coronavirus ke iya haddasawa manufar kwamitin kulawa da batun damuwa na asibitin ya mai kenan a cewar shugaban sashen ilimin halin ɗan adam na wannan asibitin jami'an kiwon lafiyar na gaba da gaba da rishin kimtsi ga wannan yanayin hali da bai taɓa samuwa ba gadai fasarar kalamun modibo kulubali. Domin kiyaye ma'aikatan babban asibitin ya mai manga ya dace sosai musan abin da ke damuwar kowane mamba kuma wannan ya kai mu ga kimanta halin mutane da damuwa na dukkan ma'aikatan babban asibitin kuma bayan da aka gano za mu karkasa su waɗanda suke da kayan aiki domin kula da matsalar da kuma waɗanda suke da damuwa mafi girma da zai hana su aiki daga nan za su amfana da ɗaukar nauyin kula da tunanin su ga masu rake tsakiyar mara lafiya da aka tabbatar suna da cutar su ma za a ɗaukar nauyinsu ta fannin tunanin kwakwalwa zuwa ma'aikata akwai wani horo game da kula da wannan matsala ta damuwa. Cibiyar kiwon lafiya ta biyu a da kwaro na fuskantar matsalar samun ruwan sha. yau shekara biyu ke gada wannan cibiyar ke fuskantar wannan al'amari a wanga lokacin zahi mai tsanani magabatan kwamitin kulawa na sa kira ga masu iya kawo taimako wakilinmu adamu umaru yawa umaru gado mamba na kwamitin tambaya a kai sai ce tun da aka bude likitan nan wani bawan Allah yake da ruwan shi kyauta kun famfo ma sai da wani gari shi ba na cikin gida bane kuma wani bawan Allah yake zuwa shi duku ruwan nan da amalankin shi shi zaka shi na zubawa duk abin da za a yi da shi ke zuwa shi duku shi ma ba wani abu ake ba shi ba sai in majar ya tallafa mishi ga aljihun shi yanzu ka ga dai wannan likita yanzu ana haihuwa cikinta yanzu ladda ma bai je dukura ko da an samu haihuwa wallahi sai an kira shi dare ke tiya ya zo ya tadda mai famfa na dare ya buɗe fafo ya ba shi ruwa kenan kaga wata matsala ce an ka yaro babu ruwa nan yanzu ice ɗari an ka dasa banda waɗanda likitoci suka sayo suka dasa da kansu shekara biyu yanzu bana ya ce shi yana iya ba komi ruwa banda itace mu dai muna fatan in Allah ya sa wanda yake da niyya ya taimaka mana basa ga maganar ruwan nan Domin ko kowa da cutar coronavirus magajin garin tasawa cikin jihar Maraɗi, na gayyatar al'ummomin yankinsa da su tsabtace muhallinsu domin kaucewa bazuwar allobar coronavirus. Wakilinmu Saidu Sanke ya mashi tambaya a kai sai ya ce. yanzu da ta sa kai kwalta ko ina abin da ya kamata mu ƙara hanzari ƙara tsabtace duka mu cikin gida da ƙofar gida da titi ya zamanto waje ko iska ya tashi bai ya ɗauko wani abu wanda yake mai kazamta ya yaɓa ma cikin gida ko cikin girkin ka ko cikin abincin ka buɗe ko ta wani hali tsabta wani abu ce cikin kariyar lahiyar al'umma ina so in jinjina ma gurub gurub na matasa da dama a cikin wannan wata da muke ciki lokacin zafi ne kun san annoban ta tashi abubuwan da suka shahi kwalera da sauransu ina kira da babban murya ga dukkan wanda ya san yana da taki kowa ya samu ya ɗauke takin shi ya kai gona ko ya matsa shi kusa da gone ya zamanto cikin gari dai mun raba garinmu da wannan ƙazamta kowa ya kawo gudunmuwar shi A cikin kwamitin Abala jihar Tilaberi mazamna garin Tamalaulau da ke kilomita 40 iyaka da ƙasar Mali, wani gungun mutane ɗauke da makamai da ba a tantamce ba sun ba su wa'adin barin garin kamin su dawo. Bari mu saurari shaidar wani mazaunin garin inda ya ce. Tun ba a sallar azahar ba sun ka shigo gari sai sun ka shigo gidan kalas a gidan da fal irin gidajen gari aka yi na zamani sun kowane guri cikin gari wanda duk sun ka gamu da shi su doke wani a kai shi kasuwa kasa ga fari a ba shi kashi wani nan cikin hilin gidan shi a ba shi kashi a ce gobe an ka somo an ka iske mu ana kashe mu to ka ji abin da ya hirgita mutane gidan mai gari dai sun ɗauki ragogi mutane dai waɗanda sun ka sha kashi ni dai yanzu ban san ko misalin mutum na wani abu gani nan tsakani na da mata da yara na mu ashirin wallahi wallahi ƙasa na muke ga nan da yara yara ma sun gaji mutane hankalin su ya ɗauku ba ka sanin in ba na wajen dan ku ba yadda ka san shi ke maka wani ni waje ka gani ba a sani dan sun ce ko a gajin ne ko barkan ko a bare ko fadama to doga ga duk inda an ka tsaya duk suna wace gari Birgal ɗin jandamarin Bani Bangu cikin jihar Tilaberi ta fuskanci wani hari a ranar 5 ga watan Afrilu 2020 harin wani gungun mutane dauke da manyan makamai cikin motoci da bisa motuna ne suka aiwata shi a sanarwar rabar ministan tsaron kasar niger na ranar 8 ga watan abril ya bayyana kashewar sojojinmu biyu kuma tara sun raunata a wajen yan harin an kashe mutum biyu kuma an kama tara an samu motuna biyu da makaman yaƙi da dama sanarwar ta nuna cewar an gudanar da bin sau wato da kuma kakkaɓe su tsarin operation almahau tare da gudunmuwar jiragen rukunin barkan suka kai martanin hakan ya ba da damar ragargaza dukkan maharan barka dan uwa kana lahiya lafiya kalau na gode wa Allah ya kake a gaskiya layin bai da kyau ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali, ka san kawon nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki, sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa, ga wannan shawara da zan baka. Kar ka fita daga gidanka kar ka ba wasu dama su zo gidanka ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka dan uwana kar ka yi sakaci ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallahi yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. To madalla yanzu kuma sai rahoton na musamman. Wawaye ga rayuwar wani mushan ƙauye shaidar wani littafin da Idi Isa Tondi wani mushe da ke cikin ritaya da ke zamna a dogon dutse yayi kenan a watan Fabrairu 2020 aka wallafa littafin yana isar da sako ne ga matasa masu ba da karatu. Abdulaziz yuma wakilinmu ya firanta da Idi Isa Tondi marubucin ga zubin firar su. Ni littafin na rubuta shi bisa take uku, taken farko shine ya shafi rayuwa ta ta malamin makaranta, na biyu bisa siyasa, na uku ya kula da rayuwar yau da kullum ma'ana haɗuwa da kuma rabuwa. Yaya kuka yi kuka rubuta shi? Rubutu wata sara ce da na yi koyi daga ɗaya daga cikin maye na wani fasto da ake kira Pere Benito shine ya koya mini ɗaukar darussa ya shawarta mini da na rike duk abin da nake rubucewa domin wata rana zai yi min amfani shi idan ya rubuta yana lalata su amma ni ya ce kada ni haka in rike su ya ce in aji duk abin da nake rubutawa a yau na ga ya dace na raba waɗannan littattafai tare da waɗanda suke tare da ni duk abin da ya shafi ba da ilimi da ke shafar 'yan siyasa matasa da kuma ba da horo kan al'adu kenan tarbiyar jama'a. Wani saƙo ne kuke son isarwa ta hanyar wannan littafin? Gare ni shine na taimakawa da ɗan adam bisa siffar wani ubangiji ma'aifi amincewa da raunin ɗan adam kawo sauyi mai kyau ta kyautata sanin yanayin aiki bisa tafiyar da wani makami ma'ana dukawa da domin baiwa wancan damar ya girma da kuma amincewa da duk abin da ya faru daga Allah ne kawo gudunmuwa ta a bakin gwargwado wajen watsa al'adunmu da halayyar mu ta gari ga yara mayan gobe na ƙasata wata hanya ce ta baiwa malaman makaranta da su fito da makama aiki baiwa malaman daji matsayinsu na kawo gudunmawa ga kawo sauyi cikin jama'a. la Suwa kuka wallafa ma wannan littafin. littafi na yana zuwa ga 'yan kwaleji lise ecole normal da na malamtaka ga sauran makaranta latizawa su ne ma musamman suke so domin daga cikinsu ne za su iya samun abubuwan da za su iya taimakawa girman su malam idi Yaya ne ya kamata halayen malamin makaranta na ƙauye su kasance? Abu na farko shine amincewa zama ƙauye ko ruga inda aka kiraye ka kai aiki. Hanyar da ce ta samun yardar ɗalibai da uwayen 'yan makaranta ya kamata kun malamin makaranta ya zama mai wayan kai ya samu ilimi fiye da ɗalibansa domin ya ji daɗin isar da saƙonni daban-daban. Sannan kuma malamin makaranta ya kasance mai ɗiyauci da gaskiya ya rika sa kaya masu kyau ya san mutanen da yake mu'amala da su ya rika magana cikin natsuwa ya zama kamali kuma a ƙarshe malamin makaranta ya zama mutum mai aiki. Kanki travai. Masu sauraro abin da ya sauka kenan ɗantani Muhammad Gungu ke muku sallama a futa lafiya. Bonjour Fanta, tu sais que tu peux facilement écouter et réécouter les actualités en appelant gratuitement le 325 avec le service RTL. Mais c'est génial, partout au Niger et uniquement si je ne puisse RTL. Exactement, il te suffit de composer le 325 sur ton téléphone et tu peux écouter mais également réécouter à tout moment des journaux, magazines, des messages sur la santé et sur l'hygiène. Super, c'est vraiment intéressant. Et ce n'est pas tout. Tu peux aussi sélectionner la langue de ton choix et suivre les instructions sur le 3, 2, 5. Suivez les actualités, c'est sur le 3, 2, 5 avec RTL Niger.